inni lakum rasulun amin hakika ni manzo ne gare ku wanda Allah ya aiko ni zuwa wurinku kuma amintacci ba zan ƙara komai a cikin abin da zan isar maku daga gare shi kuma ba zan rage komai ba